إنه القرآن حيث المعجزات misali malamai sukan ce akwai wasu abubuwa wajen guda talatin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga a mafi yawan addu'o'in sai yana neman tsare da su Allahumma a'udhu bika min Alhammi hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-ajazi wal kasali wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika min galibati daini wa qahri rijal Allahumma a'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil ada اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم نعوذ بك من تحول عافية من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم نعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشي ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر qalbuhu yar'ani wa ainihu tarani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan aza'aha idan ku zaka ga neman tsari kucin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ala uzuka min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'awatin la yustajabu laha wa min amalin la yurfa wa min salatin la tanfa Oh